Tun dai lokacin da aka rihe iyakokin Najeriya a ranar 20 ga watan ogusta 'yan kasuwar ƙasar Nijar musamman ma waɗanda ke kan iyakar ke cin karo da matsaloli kan hanyoyin ratsan da suke bi don wucewa da hajar su. Al'amari na shige da fici na kayayyaki lalle mun dan samu ta waya. Saboda yanzu da abin da zaka sayi shi dala ɗari ko jika guda. yanzu sakamakon rufe hanya iya iya kaiwa ɗari uku ko jika biyu to lalle lalle wahalar ta ɗara ta da tunda da direct za a sayo kaya a zo a sabke tunda da wani tsohuwar haka masu zo tunda suka tai kano karfe bakwai suna iya zauwa eh, karfe biyu su zo su sa kayan su a shago kuma su yi kasuwa amma yanzu in ka tafi wata ran eh, sai wajen karfe goma sha biyu na dare ko ɗaya za ka shigo garin ku kuma ka kasa kayanka a kasuwa kenan kin ga anan an samu eh, yar matsala. to a wajen wannan hanyar da kuke biyowa ta ratse nan wani irin matsaloli kuke gani. a wajen hanya ta ratse gaskiya muna samun matsala game da ikon najeriya don ana samu a tsare ku a ce sai kun ba da wasu kuɗi to lalle lalle dole ne dama in zaka taho daga can kano dole sai ka ɗan riƙe wani abu wanda za ka tsira da mutuncin kanka to kuma Allah ne ya riga ya gama mu Nijeriya da Nijar saboda muna fuskantar matsala a wurin ikon Najeriya don suna kama mu suna cajin mu kuɗi wani hal a mana barazana a ce za a kai mu Katsina Daura ina ne Kano duka dai ana mana wani barazana tunda iyaka uku ce akwai Kano akwai Katsina akwai Jigawa su ne suka gama mu da Najeriya da muke zuwa sayayya mu a nan muna da kira game da hukumomi na kasar Najeriya mu dai a nan bakin mu ba zai gushe ba da neman alfarma saboda mu 'yan kasuwa ne to muna fatan wannan abu zai zo ƙarshe muna fatan mai girma shugaban ƙasar najeriya ya ji kukanmu mu 'yan kasuwa na jamhuriyar niger kuma 'yan bakin iyaka muna roƙon alfurma a ɗaga mana hanya mu ci gaba da harkokinmu na yau da gobe kamar yadda muka saba iyaye da kakannu muna fatan ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun